سبق أن شرحناه من حديث جبريل يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى حدثني محمد بن عبيد الأبيد الغبري وأبو كامل الجحدري هكذا يقول وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وهميد بن عبد الرحمن الحميري حجة يقال حجة ويقال حجة yake lokacin da ma'abad ya faɗi abin da ya faɗa game da kadar sai muka mutunta haka sai na je hajji ni da wani da wani. فحديث أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديثك بمعنى حديث كمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف yake sai karatu yake a cikin riwaya akwai ƙari akwai rage an samu bambanci kaɗan baya baya komai cikin قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريرة أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر عبد, عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن, عن, عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس البرود الظهور إذا وترى من الله صلى الله عليه وسلم كفت ظاهرا ai ya fito ya bayyana mutane yana tsaye yana son a tambaye shi idhalika qulna al-burur al-zuhur ala hadd qawli ta'ala subhanahu wa ta'ala وترى وترى الارض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت من ذا الله يتوينا يبينهم فأتاه رجل سيوانا مسلم يزومش فقال سيتي ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal imanu suna zaune dama an hana su yi tambaya in suka ce suna sha'awar su ga wani mutumin kauye amma mai hankali ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su samu karin bayani ta sake da su wannan mutumin da yake sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal iman menene imani fala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah kai imani da Allah saman na sarki wanda ya samar da komai shi ka zaɓa fitawa shi ka kaɗaita shi cikin abubuwa guda uku ka kaɗaita shi cikin ibadarsa cikin rububiyarsa cikin asma'i wa sifat an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da samuwar Allah madaukakin sarki shi ya halitta wannan halitta da kan gani duk baki daya huwa allazi wahabahum alhayat wa huwa allazi yaslubu minhum alhayat yawm alqiyamah shi ne ya samar da wannan halitta duk da kake gani shi ba su rayuwa kuma shi ne karbi abinsa ranar tashin kiyama kuma ya tashe su ya musu hisabi a cikin wannan rayuwa ba an zo kowa ya abin da yake so bane Allah madaukakin sarki shi ya samar da kai ya samar da kai ya baka rayuwa ba sa'annan ka rayu gwargwaron shekarun da Allah ya yanke maka lokaci na cika zaka bar duniya ko kana so ko baka so sa'annan kuma ka shiga ka bari wata rayuwa wani hali kuma sa'an sa'annan kuma ranar tashin alkiyama a waye da ko gaba ga zatin Allah ran nan za a yi hisabi an tunni billahi wa mala'ikatihi ka ba da zakka da mala'ikun Allah akwai halitta da Allah halice ta sunan su mala'iku an haike an halice su ne daga haske ba sa ci ba sa sha ba sa kaza la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna mala'iku Allah da halice su bai sa musu cikin tabi'an halitta su iya yin sabo ba don sai ba za su iya yin sabo ba ba za su iya sabo ba dan adam kuma da aljanni sai da Allah halice ka shi sa maka tabi'a ka iya kuma za ka iya kini to sai kalla ya ya dora maka kai fanki ya baka ikon kai ko kar kai to ka zaban makanka in ka zaban makanka alkhairi sai ka je ka samu sakamakon alkhairi in ka zaban makanka sharri sai ka je ka samu sakamako daidai wa daida aikin da kai wani Allah baya zalika kowa yadda aka ce mas'alal qadara an ce al qada wal qadar sirrul lahi fi khalqihi sirri ne na Allah a cikin halitta sai ka zai zai cikin kwakwalwar kai na to dan Allah ya sa ya kaddara mun cikin kaza dan me zai kama shi in Allah ya tilasta maka yin abu kuma ya kama ka ba ya zalunci ba kenan wa ma rabbuka bi rabbil inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu kwakwalwar ka shi ita ce za ta kama wannan tunani to ai abin ai kaman babu adalci a cikin alqahu fil yamni maktufan فقال له إياك إياك أن تبتل بالمال masu aiki da kwakwalwa ke musamman da sirrin a shari'ar Allah wai alqahu fil yammi maktufa wai ka kama mutum ka daure shi haka annansa sai ka jefa shi cikin cikin ruwa cikin kogi cikin teku sannan kuma kake kare yake wai ai zalunci kenan suna nuna cewa akwai zalunci kenan ko ka ce a'a Allah ma da ce sarki ko lokaci take riya maka wannan to Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi Allah ba ya zalunci وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله يا بايا ذلك بايا ويا يا ذاك كفهمت wannan abu za ka ce duk inda kake a cikin rayuwa ko wani cikin kuci akwai lungu akwai lokaci akwai abubuwa da kwakwalwar ka ba ta iya daukowa sai ka sallama ma Allah mai fitar gina manzo abin da ta duk sa'an da za ka ɗauki hankali ka gano wani abu duk yawan bincike a ciki duk da yawan da shiga daji da bata mun gane ko to sai ka sallama Allah baya zalunci to yaya aka yi aka ce ai an kaddara ma ne kaza ne ai ba da shi aka yi Allah ya baki salura duk abinda baka da zabi a ciki Allah baya kama ka Allah bai ma azaba Allah bai ma azaba kai lissafi duk abin da Allah zai kama ka da baka rana ko baka laifi yayi ma azaba duk abu ne da zaka iya yi zaka iya cinye Allah ya baka wannan iko sai ka zaban makanka abinda ka zaban makanka daidai da abinda ka zaban makanka shine za a je aika kai ya mun gane ko kada ka taba tunanin cewa ubangiji ka azalimi ne Allah ba ya zalunta har abada ba ya zalunta wa malaikatihi da malaikatu Allah wa kitabihi da littafin Allah sai ke wa kutubihi ne yake wa kitabihi wa liqa'ihi da haduwa da Allah sarki wa rusulihi da Allah tabbatar da sai akwai littafai da Allah ya saukar ma bayan sanar gari annabawa da manzannai wa rusulihi da manzannai kuma mala'iku manzannai da Allah su ne tsakani tsakanin Allah sarki da bayan manzannansa na mutane rusulihi kuma manzannai mutane tsakanin su da dukiya da addinin Allah su ne mala'iku ke zuwa su fara musu Allah ce ai kaza Allah ai ko yayi wahayi da kaza su kuma za su yada mutane addini kira zuwa ga addinin Allah Mun manzalai guda biyu na mala'iku da na manzalai na mutane wa tu'minu bil ba'thi al-akhir kai imani da tashin alkiyama wannan imani da tashin alkiyama din matsala ne matukan muhimmanci abin da ke kawo wahalhalu shine kana mantawa cewa ai akwai tashin alkiyama tashin alkiyama ina ta zo yanzu ko ta zo bayan shekara da miliyan duk ɗaya ta wajen Allah madaka sai sa sai ga in raunin imanin ka da tashin alkiyama yake sa da wani ya zai kika wani ya bata ma sai garanta ya fashi kana ta ina ma da Allah ta alkiyama yanzu a ga mai gaskiya a zama da gaskiya duk wanda ya zalunci yake da kyale kyale shi a kotu rana da za a zo a tashi kowa ai mu ta kai wanda ya zage ka wanda ya ma zage wanda ya hana ka wanda ya bata ma wanda ya da menene ba zalunci maka ba to da a ce ubangijinka yana mantuwa ne sai ka ce to in Allah ya manta fa ai wanda ya zalunce ni kenan ya ta ubangijinka baya baki baya gangari baya mantuwa kuma ba raunan ne ba shi da rauni Allah madaukin sarki shine al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yasa duk sa'an da mutum yayi abu sai ka kale shi akwai ranan biyan bashi akwai ranar da Allah zai sace mu yau kana da karfi ka karfi na kana da iko kana yi za a waye gari ranar tashin alkiyama ba ka da mulki ba ka da iko ba ka da komai lokacin kuma ne Allah zai ba karfi don nake jin bashi Allah zai kwato hakki na ya bani to sai ka tabbatar da cewa ba duk arzikin da Allah baka ne zaka fi shi a duniya ba wani arzikin lakira zaka fi wannan ya fashi wannan ya zage ka wannan ya yaudare ka wannan ya amanan ka wannan ya maka wa'annan duk abubuwa ne da zaka je lakira ka same su sai sa dole kai hakuri da irin waɗannan hakuri da wannan ya danganci gwargwadon karfin imaninka da tashin alkiyama farko ka cewa alhayyul qayyum shine Allah madaukakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya gengedi balle bacci duk abin da ake yana nan rubuce ko shekara miliyan da suka wuce bayan aka yi ko biliyan da za su zo daga gaba Allah madaki sarki duk wa'annan suna na rubuci da a tashi kiyama wancan lokacin da a tashi kiyama yanzu ko zuwa miliyan sana duk ɗaya suke wajen Allah wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada to sai fa sai ka samu sanyin rai yana yin su da fito ko akwai wata ranar da za a yi sakayya akwai ranar sakayya akwai ranar kin dillanci akwai ranar kaza kaza sai ka ji sanyi ka tabbatar da cewa Allah madaukin sarki ba a azzalimi bane balle zalunce kai goyi bayan sa Allah madaukin sarki ba ba ba ba da izi bane balle ka ce an fi karfin Allah Allah madauki sarki baya mantawa balle ka ce kun Allah ya manta fa Allah baya bacci ko gingiri balle ka ce a lokacin da yake zalunta fa in Allah na bacci mala'iku na rubuta duk baki ta to sai in kai imani da ranar lahira sai ka ji sanyin al'amari suna zuwa sai ba za ka gaza bacci ba ba sai ka sha magani ba komai zo sai ka bar shi wuce yadda yazo sai ka bar shi wuce qala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal islamu wancan hadisi da an fara da musulunci imani ihsani wannan sai ka faro da imani sannan ka ce musulunci mal islam qala sai al islam musulunci mubtada kenan huwa an ta'budallaha shine ka bautata wa Allah madaukakin sarki kadai in kana so ka san kololon me yake ibada shine karkai yi wannan karkai wannan duk sa'an da ka tsaya inda ka yi kai inda ka ce karkai kake to ka zama san da kai ba da ka mutum waliya Allah barin sarki mun gane ko me ce ibada al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah ta'ala wa yardahu min aqwali wal af'ali al zahira wal batina abin da kike mai ibada anta abuda Allah sai ka bautata wa Allah madaukakin sarki shine musulunci wala tushrika bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a ina ma na ka bata wa Allah duk mai sai to kada mu kai kirka yake kai don a samu bambanci tsakanin da mutum kai mutum kai din su ma suna bauta wa Allah amma sai aka samu ne kuma suna shirka to kai in ka bauta wa Allah sai ka guji shirka sai a samu bambanci tsakanin da mutum kai kai ka zama muwahhidi ko zama mushrikai an samu bambanci ko ba a samu ba wa tuqima salat ka sai da sallah al-maktuba farilla وتؤدي الزكاة كبعد الزكاة يركا المفروضة وتأك فرسامك وتصوم رمضان ذلك أذن وتر رمضان قال إن تميت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان من الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه abin da ake nufi da ihsani shine ka bautata wa Allah tanka kana kallon Allah mai sarki yana kallon ka kana kallo ga Allah na kallon ka za ka yi sallah za a yi fakashi a ciki za a yi wasanni za a yi kaza to in ka kaddara cewa gashi Allah yana gashi ba ma kaddara ba kana kallo da idanunka cewa gashi Allah yana kallon ka sai ka tashi za ka yi sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha farko ma cikin wace irin alwala za a yi a gurguje za a yi sai sun ai alwala a cikin zuwa a cikin alwala ba baki daya nan, in an zo Allah ne ke kallo na gashi ina kallon Allah yana kallo na zai sallar azhar ko la azhar ko magruba ko isha za ni in gana da gwamna ko sarkin garin ku ko shugaban kasar ku wata irin yaya za a in kaje ka bude a baki ah rigar da za aka tara za a ta wanki sai an kure a daga sai an kure a kwanci yanzu za ka sa riga ka ji gana da Allah Allah na gaba yana gaba da kana kallo kana gaba da zakin Allah madaukin sarki za ku gana kai Allah madaukin sarki wace irin riga za ka sa wace irin wace irin shiga za ki yi ko za ka yi mana isani ko ko za ka tsallake tsallake sai ka dauko riga wanda wanda za ka yi wanki mai wanki da ya dauka ba sai da bara na dauko na sa shi nan mai sallah da wace irin riga za a sa wannan lokacin hadda abin da za ka kaddara kenan sako kai rashin ganin rashin ganin Allah da ba ka yi ba hana cewa Allah yana ganin ka ya zama cikin imanin ka ka tabbatar da cewa ko da yake kai baka ganin Allah Allah na kallon ka ga bawa na na ba shi arziki ne naira kaza rigar naira kaza ya ba shi arziki garin dama na a ci da sani ba san karfi ba kuma kuma ya ba shi gashi zai gana da ni gani zai zo a gana zai zo ya gana da shugaban kasa zai zo gana da sarkin garin da gwamna yaya zai yi Allah na ka zan gana da waɗannan to ga kyau ya zo makura kenan karshen ganawa za a yi ganawa a cikin darajar gana yaya Allah yana kallon yi sai ka ka mai sai ka kawai za a ga gwamna za a ga sarki an ba da dama an zo a ce shi ka shiga abu da ma ko ba kana ja kana sallama akbar ka fara da sarki Allah ba zai kana da الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كما الحمد لله رب العالمين الله يتي وطا وانا يا ابن يابود من يايك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كاك يقول هو سن فتن يهود بديا إياك نعبد وإياك نستعين اهدي صراط المستقيم سأل الله ولي عبدي ما سأل كنا قال هذا بجيدي كنا كل ما حقك إن كاتني فوق بسني را كي أقول بجي أتين كيويا أتين بجي أتين فوري أتين مالي نتي أتين جاني شو أبين كوكي كنا كنا كما هو da tsaki mai kyau, da alwala mai kyau, da tsala mai kyau, sai ga mala'ika sun ɗauki sallar an hau da sama in an yi ta cikakkiyar sallah da nutsuwa da komai ta zama maka albarka in kuma an yi ta kamar yadda ake yin abu da tuya ba a san darajarsa ba mala'ikun sai su dunkule kamar yadda za a dunkule tsohuwar tsumma a cikin ko maka fuskarka sallah da kai bayya aka Allah kama bayya aka yi Allah ya tudartar da kai kamar yadda ka tudartar da ni sallah أن تعبد الله كأنك تراه فإنك تبدت وتبت كي إلا تراه إن كي باقى قلن الله فإنه لكل تأثير ترى فعيلا قلن قال سيدي يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يشريفة ما معنى متى متى تقوم الساعة عليك كذلك ما معنى الساعة ما معنى الساعة ها أنت يا من الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة المعرفة أحيدت نكرة فاقتضت تغاير a sa'a ma menene sa'a abin da ake da sa'a shine sanin lokaci sanin lokaci yana fara da me saka min awa yin sati wata shekara zamani zamani saka saka sittin nawa minti sittin nawa awa goma sha biyu ne eh, yini ɗaya yini bakwai sati sati hudu wata goma sha biyu shekara ɗari zamani to abin da ya da haka kuma ba ba za mu yi ba hausa da ke eh? ba na gaba ne daga inda ke farawa ce to sa'a ya kuma ta komo sa'a wace sa'a ake nufi sa'a awa daya ko tajin alkiyama ko tajin alkiyama kiyama ita za ta tashi da kada ko za a tashe ta ne to me yasa aka ce ta komo sa'a eh a ita za ta tashi kanta ko za a tashe ta ne to ya aka danganta tashi a gare ta ta kuma sa mata ta kuma yau yaushe kiyama za ta tashi eh umarni ka a bata ta kace kamar abubuwan da kake ajiyewa kai kake shi karfe hudu ya tashi ka za ka yi na tattala kai kake ka zama lokaci na kai ya jira ka ce mishi eh lokaci na kai kike gaban gaba mai da ke zuwa ICT din da lokacin ya kai sai kuma ba su wani sai aka tashi idan lokacin na kai sai ne sai kamar kamar tashi alkiyama ai sai ake da lokaci na kai za ka tashi قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يوشني تاتي القيامة wannan ba in aka kai shekara zamani abin da ya sama da haka duk zamani da ke amma cikin larabci ce lahaza daƙiƙa sa'a yau usbu shine shekara shine karni قرن kina balautu na karna ba da ولم أر غير حتالم وقال وضبط مرارة الأشياء سرا فما شيء أمر من السؤال هذا في كرسي طيب. رأتي مشكرني زامني تو أبدا يسمى هذا رأتي الدهر أليس كذلك دمارو سيشتي في زامني ثم زامني من ذلك ليس مرسا يجزاء تاشي القيامة فوي وشاء القيامة ذات تاشي قال كما من صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من المسؤول عنها أولا لا بد من السائل لا بد من المسؤول لا بد من الشيء الذي يسأل عنه السائل هو الذي يسأل وأن قلنا جبريل أو رجل المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه هو القيامة لا بد من هذه الأركان السائل والمسؤول والشيء الذي يسأل عنه فقال ما المسؤول عنها أي الطرف الثاني ما المسؤول عنها المسؤول أوان عنها اثنين أعلم من السائل هذه الأفضل كما من تبايا من المسؤول أن تركني بيجنا عنها الكناية ترجو إلى ماذا أبن من السائل ثم تلقى ولكن سأحدثك عن أشهادها سباك بار على مؤمن ذات القيامة إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرافها سبق أن شرحنا هذه الكلمة عليك الغني فأغنى عن الشهادة وهل يحتاج إلى الإعادة مرة أخرى؟ لا وإذا كانت العراب الخفاة رؤوس الناس يتي إن كذا وإن تسوي waɗanda suke fitiya ba ta kalmi da ma'ana talakawa kenan talakawa mutane ƙauye waɗanda ba su cikin wadata ba su da birnin in ka zama gari sune sannan su ne shugabanni ne shugaban kasa ne mataimakin shugaban kasa sune kwamishin su ne gwamnoni sune kwamishinoni sune kaza kaza kaza in suka gari ne shugabannin mutane fa za ka min ashrafiha wannan yana nuna cewa alamomin sakin alkiyama kenan kamar lokacin da kai cin lokacin ka abuwa karfe hudu fita da kai kai kaza lokaci na kai to in kaga waɗannan abubuwa sun faru to shi kenan abubuwan ma na hannu na da ya kusa karfe hudu nan yana kai karfe hudu to kiyama zan in kaga waɗannan abubuwa sun faru suna cikin alamomin kusan tashin alkiyama وإذا تساول رئاق البحر البحر والبغل إن كجمع يايا وإلا شيء مثلا قوي ليه أوكي أوكي وما نقوم إليه لما ليه دو هاي غريب سنة البحر ولا يجينا بيني ولا بيني يقول ولا شيء وكان يزعق أو كان زفت كذا ولا سامو ولا كذا سنة جلجني أنا البحر ألهاكم التكاثر أتازم ثم الأقدار في البنيان فذاك من أشرافها yake wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama da kaga daga zaran kaga cewa an wa'ai gani haka din ya faru to maza maza mana ka nemi sallayar ka ka nemi kaza ka ka al'amuran ka fitta maka ka fade kai ne sai ka gani da kai da iyalanka duk baki ɗaya rayuwarka haka mutu miliyan nawa ne zai ishe ka miliyan uku miliyan biyar zai ishe ka wallahi ka zai akwai rayuwarka haka zama rayuwarka wallahi miliyan biyar zai ishe ka to in ya zama na miliyan biyar za ka ishe ka rayuwa haka ba duniya duk sa'an da ka nemi miliyan da miliyan da yake nan zai zama wa har ko dai ba naka bai ba ka bukata kai wahala ka ne ba ka da bukatar ba hana ka nemi da yawa ba ka'ida da musulunci shine ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata ka'ida abin da ake nema da musulmi ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata sai ka sarrafa gwargwadon abin da kake bukata shawara shi ake ba wannan saka ba wannan sadaka ka taimaka ma wannan ka gina masallaci haka rayuwa take tafiya wannan da ka nema sama da haka ba ka cin ba za ka bukace ba ba za ka sadaka ba ba za ka yi alheri ba ku da ta bukata kenan da da ubangiji sa'an bayan kai wahala kai shi kana fama ina zaka hadin shi yayi za a yi kana zo akwati kana zo araba kada shi kana zo saboda san shi araba kada ranka sa'an mataki na uku kana fama yaya zaka yi shi wannan abin da baka bukata da bukata me amfani ke ta bunkasa ba ka bukatar shi ba za ka bai wa Allah ba ba za ka bai addini ka ba ba za ka bai kasar ka ba sai da faman tara haka yi ka tsora maka kan nauyi wahala sannan kuma ka waye da ranar lafiya sai ai ma shi da misali duk rayuwar ka da iyalanka da zai miliyan biyar su sai miliyan goma ka sai gidan ya ko miliyan biyu ka sai tafar da za ku kashe kana kai da iyalanka dubu nawa ka sai abinci da menene kakan abinci ne ko tsara abinci da dubu dubu nawa a sai da ajiye sauran abin da ya saura miliyan ɗaya saura miliyan biyu saura kana sarrafawa kuɗi na shigowa saboda ka waye gari ka sai ka gama rayuwar ka kakaf baka da laifi amma in ka ta miliyan goma da zai ishe ka ina a'a sai ka nemi miliyan ashirin to fa sai ka ji da ku saka da banki sai ka je ka bashi sai ka ce ba sai ka kauce hanyar Allah sai ka je kai tsafi sai ka je malamin tsubu ya ce shi zai zai baka sa ka ne wannan sai ka je ka ne wannan sai na rubuta a cikin lissafinka amma kada shi za ku raba da kai miki ka ce addu'a a tare sunan a daure bakin manaja a daure mai mai duk manaja zai mulkin Najeriya a daure bakin su a masa yau kun ce bakin su duk baki da sai kowa ya gari cikin rana ga ina kowa a cikin wani mai wani kai sir mai mai ne da kake nufi da imanin ka kake mutum ya baka rance ya baka kuma ka ce wai a je a cikin shi dan kai ainihin gari ainihin gari da kuma kashi da kai da bashin da kaka ba ko ba kira malamin ka kai ka kake masa kuɗi kai na masa gida ka ce masa abin kai masa komai sai ka tafiya maka kuɗin babu shi bashin na kanka kuma kullum interest na yana yana biya kullum ana bin bashi kullum ana bin bashi har a zo a waye gari da bashin da kaka ba da riban da zaka biya sun yi daidai har a zo a gari a riban da zaka biya ya fi haka to daga nan ka ji da afan jiri kenan cikin zuciya da dadi da jin dadin duniya har abada duk sa'an da ka kwanta ba zai yi duk sa'an da ka waye gari komai bai ma dadi abincin a ka kawo a aje ma ba zai ci tare da cewa me ya sa abincin talaka ya fi na kowa daɗi abincin talaka na abincin mai kudi wani ma shi daɗi tukunna a a tattauto abincin talaka da abincin mai kudi wanne ne fi daɗi ذاك من أشراتها تأتي في خمس cikin abubuwa guda biyar. لا يعلمهن إلا الله abin da daga ranar mai kudi wani rani a kuma kai nufar sun ai baya bana haƙƙi na wata yake wajen kaza su yi yadda kira kaza su mace kaza abin kira da daɗi ne kana jin yawa duk su alam ne ko shi aka ce shi ala gudu duk da ta ɗauki ba gudu yasa tare da ita zama da yadda ne ke bukata in ba shi da bukata ne ka tilasta ba ki zama kika kasance da to amma abin da zai kasance haka da abincin talaka da abincin mai kiwon ne da ita k'a abincin ne zai za a ci ba a sa magi a sa da a sa ne amma da yadda da yake akan yunwa ake cin abinci sai an ci har akan yunwa ake cin abinci ana bukatar abinci sai a ci har ai ne kuɗi ko ya je na an bani ya ya je ya ga ya ya ya kaza kaza kaza ya dawo yana zama ga abinci cikin an gaya suka ce mai duk abin da kake so haka bugu waya ka ji mace ka yayi kaza an kin an kin ya ma kuɗi kaza dala ka ba kaza wannan abincin yana kallon zai kane nesa duk abin da ke nesa daya biyu na uku da kere sai ga namiji ba jari sai ta saboda mai ba a kan yawa aka zo kan ba kuma ba shin kwanciyar hankali aka a to abincin talaka da rage su biyu ne ne su daɗi da daɗi ana a kan mai sai ba idan azumi lokacin shan ruwa duk abin da ke gaban ka daɗi ne in kai azumi lokacin shan ruwa ya duk abin duk abin da ke gaban ka daɗi ne duk abin da kana sai ka kai ba sai ka a ma ba ko da ba ko da ne ka ba a kan duk da aka bukaci abu a lokacin akan yunwar sa ya fi daraja yasa lokacin da ka suna abin da mutum wata ran Allah zai ce aure da ba ya ko sai kike da kike da daraja amma kike dan kishi dan zafin kike ba ya da a ba ya da bukata kike dole kike kasance an fahimta an fahimta في خمس أشياء أبو بابر لا يعلمهن إلا الله با ودي في الله مركي ثم ثم تلا صلى الله عليه وسلم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة sanin tashin alkiyama ba wanda ya sani sai Allah da ya sani wai lafiyin gaiba na jiki wa ya'lamu ma fil arhab kuma ya san abin da ke cikin mahaifa to a wannan matsala ta uku take wannan matsala da ta kan karu amma yanzu tunda aikin likitanci ya ya ci gaba yayi nisa yayi zurfi aka iya aunawa aka iya hararowa aka iya hango abin da ke cikin mahaifa din namiji ne ko mace ne ba haka bane ila ba da wannan wa ya'lamu ma fil arhab ma fil arhab ila ma fil arhab abin da ke cikin mahaifa matsayi ma ele eh, eh, in ba wani abin da ke cikin mahaifa ya kusa ne eh dan da ke cikin mahaifa ah. nan ne kuma ce ne likitanci ya ya fahimci haka yanzu arzikin sa tsawon ransa dogo ne kuma mace ne me zai kaza me ne me zai zai mulki kuma zai mulki ba zai zama shugaban kaza ko zai zama ba zai zama gwamnati ko zai zama ba masil arha وما تدري نفس ماذا تكتب غدا kowa bai san me zai ka me za ka yi gobe ba sai dai kana lissafi ne in Allah ya da gobe za mu yi kaza za mu je kaza in Allah ya da gobe kuma Allah bai da ba ba za ka yi ko wa ma tadri nafsun bi ayi ardin kanu kowa bai san inda zai mutu ba an haɗe da Kano ka aje kana cikin Najeriya a Kano ka rayu baki ɗaya da Kano ka rayu ka jin sai dai aka yi tafsir azal ba Kano ya samu sai ka za ka aiki haji za ka aiki umra za ka kasuwanci za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kashi kenan wannan abin da ka tashi gari suka tafi a'a ba ke kira ka ba ajarin da bai kira ka dole ke kaji amma lalle sai an samu sabbi ko umra ko haji ko ka kasuwanci za ka kawo aure za ka rashin suna za ka biya kaza za ka wasu buga bal za ka kai barna za ka kai kaza duk baki ɗaya ajali ka zai sai ka tafi walin lahi yasbi wa ma sau'an au karhan wa zilaluhu bil gurbi ka sai ai kai baka ko ka bi Allah kana so ko ka bi Allah kana so ko baka dole ne wannan to wannan sai da kake ala dole Allah bai rasa da wanda kake akan zaɓin ka kake zara da an ce kai ka saka kai an ce kai ka saka kai ba ya cewa don ka kafa shi ba ka bin dokokin Allah ba da kai a'a dole akwai abubuwa da suka zama dole misali kullum za a je Abuja a dawo ko za a je Abuja a dawo wannan ya je Abuja ba ya fadi ya mutu wannan zai dawo ya fadi ya mutu ya sa an daina ba Abuja ya sa an daina shiga wuta dole bukatar ka za ka je dole kana tunani ko za ka je lafiya ka dawo lafiya ko an ji ba ana zuwa Lagos a dawo ko wani ba su Lagos ya har ya mutu wani gida ya ya mutu ya hana ya hana zuwa Lagos ya hana hawa mota kowa ya ana hawa jirgin ke biya da duk abin da ke cikin mutu kuma kana kallon kana kallon ga kuma kana hararin kano kuma ka isa ka zo dawo kai ka kuma ala dole aka da kafa zaka dole sai ka jirgin sama kuma kowa ya san jirgin sama yana taki yana bani kasa haka ne haka sai sai abin da ke cikin kuma dole sai ka hawa ko aka ce saboda hadari da ke cikin jirgin sama an hawa dole bukata ka dole za ba zuwa Abuja dawo ba me yake zaka dole bukata ka za amma ana zuwa wani wani dawo wani dawo ba haka bane

ردوا علي رجلا المعرفة أعيدت معرفة فكانت أي الأولى في هذا الأمر فأخذوا يردوا تلك لكن كاو فلم يروا شيئا فتركوا وراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جعل الله صلى الله عليه وسلم هذا ها حرب التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في مدرسة المبتدا هذا جبريل أين خبر المبتدا جبريل جاءكم جاء في الماضي جاء في الماضي مبني على السكون فاحله ضمير يرجع إلى جبريل هو ليعلم الناس بين يستمد مثالين اللام لام التعليم لماذا جاء ليعلم الناس دينه بين يستمد مثالين الدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامه بعدها او ان روايه اذا ولدت الامه الامه بعدها البعل المراد بالبعل هنا المالك الرب المالك يعني الفراري قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمي سلمي كتبايا دوبا لك كتبايا كتبايا فهابوه ان يسألوه كيف كتب قرجين تنبي من الله صلى الله عليه وسلم تبدا ان خانك تنبيا وان خانك تنبيا من الله مثل من الله تنبيا ذلك في ابن داخل نفسه تنبيا دبا دبا لليل اما ابن ايك مقاتل رسل يتنبيا باب ليل من غانيكو فجاء رجل اي وانا مسلم يزور فجلس عند ركبتيه سي يزونا وجن قيمون سبدا بما درجة فقال سيدي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه da haduwa kai imani da haduwa Allah cewa za ka hadu Allah madaukakin sarki lallai kowa dukkan mu baki daya kowa namiji ko mace ka mutu kana karin gambe kowa za ka waye gari ranar lafiya da Allah madaukakin sarki Allah ya tambaye ka amma ka lafiya amma ka mulki amma ka dukiya amma ka kuɗi kara yake kaza kaza sai kara kaza kaza magana ko kaza shugaban kasa me kai ka aiwatar da kana aka kuna ka kula da addini na ka'ida da na addini attibai na annabina in makkannahum fi ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi ya akai ya akai gwamna ko na ba gwamna ya kai shugaban kasa ya kai sarki ya kai ɗan kasuwa ya kai malamin makaranta ko na sauro ko na zauri ko na university da aka yi an baka lafiya kuma nake wa ma halittar jinna wal insa illa ya'buduni illa da tasa na halitta da kamar da talib na baka mulki ka wayi gari garin ku kai ne shugaban ko ku kai ne mataimakin shugaban ko ka zama minista ko kai ne gwamna a cikin nafsi duk dukiyar sai na kakashin ka ne aka yi yaya addini na zama a wajen ka yaya shari'a ta yaya littafina ya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya aka yi addinin a lokacin zamanin ka sarki ya من يحق manyan yan kasuwa ya aka da addini na shari'ar Allah ya aka yi manyan malamai ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ما بك نيتي دا أشياء وأنا أبو بكر دمتي دا أشياء متي يمتي شكرا يا زمان لا متى سبب لي كوا إذا جيت لك إيه؟ بشارة كي أفيد غدا ما بحث عن نفسي لا كي أفيد غدا ما يبغى دا شيء شيء كذا يا الموت يا أبو har ne ya mutu ya mutu ba ya fata an ji an binne shi ba yace ya wanda ya mutu ya huta kenan ya sa yarda da rayuwa sai dai ya kai ko ya kashe kansa ko ya shafa ya mutu mai rayuwa tana da ta har ba ta da'i yana son ya huta ba ya dai ya mutu shi ne ya huta yace walakinna idza mutna bu'idna wa nus'alu indaha an kulli shay'in an kulli shay'in idan kana mutu shi kenan ai mutuwa ta zama hudu amma abinda ke ciki shine in aka mutu za a tafi duk wanda sannan kuma za a tsaya da shi a tambayi duk abin da ya ayyuka saboda mala'iku na tare da kai tun daga fara kuma daga har ran da kanka biyu da safe biyu da yamma wa'annan na kallon kaza wa'annan na kallon kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na tare kana bacci ka tantare ko ka ka ko abin zai shiga hanci ko a suna duk kana tare ka kika Allah ka kuma abinci lafiya da komai kai abin da dama sa'an ka waye gari ka zama shugaban kaza ko gwamna ka kai baka ji gani shari'ar Allah kai baka tabbata baka dama kai aiki da shi ba baka dama kai wallahi tallahi kanka kake za a ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني yaqulu ya كما ظننت وتؤمن بالبعث كما ذكرت في القيامة وتؤمن بالقدر كله كي يتكي إيمان العبد الله قدره ميزائي دمر قال قال يا رسول الله ما الافطار؟ قال ان تخشى الله كانك تراه هناك قال ان تعبد الله كانك تراه هناك قال هنا قال ان تخشى الله كانك تراه فالمعنى واحد العباده والخشيه الخوف من الله هي العباده عباده الله من عبد الله فقد خشي الله اليس كذلك؟ فإنك لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة يوم لما لا تتعشى shin kiyama za ta tashi da kanta ne ko za a tashe ka ne aka ce za a tashe ta ne to me yasa aka aka danganta tashin da gare ta ita aka ta kuma sa'a da kai yadda ka san za ka kiyaye abubuwan kai mai sai yadda ka san za ka yi kaza ba kuma da kai mai sai lokaci kaza na kai abin da ake so da lokaci ya kai ba sai ba sai ka ba da sabon izini ba sai a lokacin na kai da kanka dai abin kamar tashin alkiyama an fitta ne an gama ai komai an gama a sa lokacin da za ka yi ai lokacin da kai sai ka tashi ma'ana wannan kinaya ne cewa tabbas lalle kiyama za ta tashi قال من المسؤول عنها بأهل من الإسرائيل وسأحدثك عن أشهاد ثم بعد الأبار على مولداتها القيامة إذا رأيت المرأة تلد ربها ذاك من أشرفها وإذا رأيت الأفاة عن عراك الثم البكمة الثم البكم أبدا أيك لبدا مكاه وكما قبيبين وإن الله بقيد الله بقى من أكثر شاء الله ربك أن فريق سيك كين أن فريق بسيما أن فريق بأكثر من بكر جب بنتا أما بدأ بنتا أن فريق ينتظر ما هذا duk iya maganarka da kwarewarka da dogon maganarka da iya in ba abin alheri ka ba kamar babu sai sa aka ce in kaga waɗanda ba su amfani da shari'ar Allah ba su amfani da addinin Allah addinin Allah bai damu da bai dame su ba shi da ba ملوك الارض تبقى وهي ذلك الروح شوغبني سرقنا ما تملكي سوسنا لك الدنيا فذاك من اشراكها والمينة في الامون ذات القيامة واذا رايت رئاء البهر يتطاولون في البنيان فذاك من اشراكها في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله ثم قرأ ان الله عنده علم الساعه ويمكن الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم قال الرجل قال في مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فلتمك فلم يجدوا ردوه علي وداود فلتمك في أكل ليس فلم يجدوا بنا فلم يجدوا سنة يلا فتا وظلت في كتيرا وسنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اراد ان تعلموا اذ لم تفعلوا وانا جبريل تبدا قوة في بايا رب اللي قصن قبل الى نجا عدين قصد جنا فيه سنة جبت فشي فعصد الأقل والنه والنه قبل الى كمان قبل جبت هنا كم بايا كم بايا هنا كم بايا جنب في سنة باب بيان الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بارك في بيان صلوا لي في أين وشين وكل نمط من ما تكفي الركن ركن الشيء وثالث الأقوى abje rukunin abu shine bangare mafi karfi na abu wannan rudaki masallaci da mutum ina rukunin sa kiloli da mar kire ki abin da babu ki ar rukun ko janibu shay'i al-aqwa in aka tsaye rukunin shi na abin da yau mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد سعيد بن جميل ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقي يتجمع الله صلى الله عليه وسلم من اهل مكه ينادي في مكان مكه في مكان مكه duk wanda ya san tabi'a ta jama'a mutane kana ganin mutum yana zuwa ka gan kusan sai ka san wannan mutum ya fito waje kaza mutane kaje aikin haji aka ce arafa ko mina in ka koyi sun sanin mutane ka zauna cikin Saudiya ka jima amma ka koma gida duk gungun jama'a kana gani zaka san wani waɗannan mutane gari kaza waɗannan mutane gari kaza waɗannan mutane gari kaza da wannan firasa da wannan kwarewa sai na Umar sai na Ali suka gano wai ibn Amir ne da Qaran wani bawan Allah ne waliyin Allah saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa shira cewa bawan Allah ne saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa yana sanar da manzon Allah ya bai amma saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa ya bai dauki ne zai komai shi ke yi bayan Allah rabbi sai mu ga lafiya shi ga kamun tarma ya sai maka da farko yanzu take take da rayuwa da ita mai sai kai shi ke na tarma da ita ba za ka samu albarka ba har abada sai ma ba za ka samu albarka ba sai kin ba ki dama yana mahaifiyar biyayya sai kin shekara za ka kawo shi ke na kuma masu albarka sai ki laki amma ki takura maka da ya tafi kake yana jin daɗin rayuwa da yana kaza kaza lokacin ki ne yanzu daɗin rayuwa in ka bata wannan rayuwa da ke da kin ba za ku daɗin rayuwa to wannan bawan Allah nagari ya kasance kula da mahaifiyar sai shi ne dauke sai har dora ta shi ne komai shi ke mata komai da komai yasa bai samu ya zo ya ga manzon Allah ba da sahabi sai mun tabi amma duk da shi sai da manzon Allah shi wani bawan Allah zai zama muku wai ibn Amir al-Qarni in ya zo sai na Umar ka no sai ka dani da ne maka dafa Allah saka kaza yana da alama akwai alamomi cikin Allah ya saka ifani a jiza Allah ya saka shi saura ka sai na Umar lokacin hajji mutumin Yaman zai zo daga Yaman mutum da kasan Yaman da lokacin hajji ya kai aka wai gari ranar Arafa da ka wannan kuma kaza da kane irin kawai zan da kana duk da kuka kene ka zama imam sanin gane da ka wannan dake shigar su wannan mutanen arewa Najeriya ne mutanen Najeriya ne wannan mutanen Kano ne wannan mutanen kaza kaza ne kaza ne to haka kuma Larabawa da ta hajji za ta ce wannan mutanen wannan Masarawa ne wannan mutanen Sham ne wannan Indonesia ne wannan kaza kaza dan kane da yadda in ka zama mutum kafin da ya tana Umar da tana Ali da ma ta samu wannan bawo Allah manzo Allah ba duniya bai zo ba sai na bakare zo bai zo ba sai zamanin sayyidina Umar da ranar ba da Umar sai na Ali suka muje mu nemi wannan ba Allah wai kun Amir da manzo Allah ce mu je masa yin neman mara gafara da take je gungun jama'a suna da suka ce to fa da mutane ne Yaman dama da kafin Yaman tana zuwa suka ga taro ta bayyana suka a cikin kwafai wai ibn Amir al karim sai aka dace da babba da nasi sai wai yana yana kiwon dabba yana kiwon rasu yana kan wai wai yana kiwon dabba yana kiwon rasu dan ba ta wai wani abu ba ta kenan ko ka mutaka ba ta yake wai ko ko yana tana kiyo yana ga ka yana ba kiyo yana kiyo mana wai sai na ba ba fadin sai na zauna an da zango yana kiyo sai na kan ka je masu sai wai kan ta ake akwai alama jikin ka fari kilo Allah ya wasar da kake ba ka ba ya kasa kale dai duk alamomin da ke sayar هو يقول والله تمكن يبان باينا ينا فتتوا والله نارا إلى الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يا من الله من عدك بسنور جير جيرك ولا سيدي سأتبع جيرك ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ما معنى السلاح الانطلاقه tafi in kai abin da aka wajabta sannan ka guji abin da aka hana maka to shi ya ya zuwa shi in aiki ba ya zuwa shi abubuwa da yawa na kan mutum da zuwa shi mun gane ko saboda riwayoyi me yasa hadisi ne wannan hadisi ya kawo da kawo haji ba wannan hadisi ya kaddama ya suka ce ba maganar manzon Allah ke zama haka nan ba a'a manzon Allah ba ya faɗa wa'anda suka ji riwaya wani ya haddace ɗari bisa ɗari wani ya gwargwadon abin ya haddace wani kuma suna suna ganin cewa za a iya rawaito hadisi da ma'ana ba lalle sai ka kawo nafsin lafazin da aka ba kamar da za a rinka gani sai bayan daya yana cikin abin da imam muslim ya kwanta ai mukarana tsakanin bukhari da muslim tabbas aka ce bukhari shi ne littafi da inganci bayan alƙur'ani to amma ne ka ce ta shajara kawai في البخاري ومسلم لدي فقال أي زين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحته كما فاق في حسن صناعة مسلم صحة إلا البخاري أما تشاور آل الجيش إمام المسلم إني يروي إلى ما يأتي كذا وني يأتي كذا في فلسطين قبل الأسبوع كما إني كاو حديث جبت sun كاو babu duk حديث da ke cikin babin يمكن كاو أنت في tafi amma imam bukhari hadisin kai za a kawo sa'ai a ba su littafin hadisi ne cikin hadisi ya kace kara ko biyu akwai magana sallah akwai magana ilimi akwai magana kaza akwai magana kaza sai kawo cikin babin sallah sai kawo hadisi saboda juzuki da ke magana game da sallah yana nan wata rana kuma zai magana game da ilimi ko abu sai ka wannan hadisi sai ga ya ga wannan hadisi saboda wani bangare cikin jikin hadisin da ya danganci wannan abu mun gane kisa ya tsimo da mutane aka sai kawo matsala ma in ba ka kware cikin ba sai ka sai ka rasa me yasa imam bukhari ka wannan hadisin nan ma tukunna sai ka kai ka kawo ka yi kamar kana yi ka fahimci cewa lalle imamu kwari ba sa'an gani ba wari ya yi nisa ya yi zurfi ko a wannan bai kawo hajji ba a wani ya kawo a wannan bai kawo ba hajji ba akwai abubuwa da yawa ba kawo ba in mutum hajji ne za a ce mutum da lokacin da faranta wace shekara aka mu faranta hajji shekara ta nawa ta tara shekara ta tara aka faranta hajji za a ce da lokacin ba faranta hajji ba kuma yanzu abubuwan da ake ana magana ne kan farilla na samu cewa kuma ta musu ba tambayar ta samu jawo samu jawo da ingara wannan magana ce ne sauki akwai abubuwa da yawa da ba a kawo ba da za a cikin malam malamai ke bayani cewa eh, ai riwayan bukhari shi ke ya kawo shi wannan ya kawo sanda azumi riwayan bukhari ne in kai abubuwan da aka wajabta a kanka kabi shari'ul islam kabi shari'i shari'ai addinin musulunci shari'a addinin musulunci sallah kare ta kawo azumi kare ta kawo zakat ta kawo din iyaye ta kawo jima mana gaba ta kawo sun tsaya mana kasa sadaka kula da addini sadaka duk wannan su da kace sai kai wa annabi to amma abin da ke gaban mu shine sai kama hannun shi wallahi na rantsi da Allah la azidu ala hadha wala anqutu min kuma yake nufi da la azidu ala hadha wala anqutu baitin wa'annan guda biyar ko hudu ba zai wani abu sama da su yake nufi ko kuwa a'a in aka ce sallah raka'a hudu ce ba zai ta biyar ba ba zai ta uku ba za ka ce raka'a uku ce ba zai ta hudu ba zai ta biyu ba shi yake in ibi la azir wala anqu ko mu a'a waɗannan manyan manyan abubuwa da na ɗauka ba zan kara komai a cikin ba zan yi komai a cikin ba wanne ne ake to to in ya zama da haka ina ya za a fita da abdullahi ɗin sadaka ne mana eh, eh. ma'ana in kai abin da aka wajen da aka ka so ta mulki duk wanda abin da aka nema a gare shi ya tsira ko ya halatta ya yi eh قال حدثني يحيى بن ايوب وقتيبه وقتيبة بن سعيد بن أنس إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح وأبيه انصرف مثل أصلح وأبيه إنما أنا وأبيه وأبيه إنما أنا يبلي دوارة يفسرها أبيه يبلي أصلها يا سيدي wa'abi wa'abi sai kamar rantsuwa kuma hana a yi rantsuwa da wani Allah wata ce ba abin da ake nufi rantsuwa ba cikin magana ce wajen larabawa ba sa niyyar rantsuwa da Allah abin da aka haramta su ne kai rantsuwa kana niyyar niyyar rantsuwa suka ce wannan ba rantsuwa ba ne cikin magana ina misali hausa eh? ina misali hausa kamar rantsuwa amma ba rantsuwa ake nufi ba aqlabul aiman ataita bi aqlabil aiman eh eh ba hauki ya saba yana magana wallahi da niyyar rantsuwaye rantsuwa tana a yamini rantsuwa ko ana ne rantsuwa ne rantsuwa da sami gidashi mana in ya saba haka zai ka fara ai eh, mana wace kenan haka ce ana ne rantsuwa ne da wanda? a al'adance wannan rantsuwa ake nufi ko ko a'a kika magana babu su'ali an arkanin islam babu da yazo na tambaya ga dangane da rukunin musulunci suka cikan musulunci shine kawo hadisi bi mabudi ibn salah imam ibn salama abu bani salama shine ya rasulullah inni fa'iluka wa mushaddidun alayhi ya manzo Allah zan tambaye amma fa kai zan sanin ka zan sanin قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا حاتم بن القاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال انت ولد سيدنا انس بن مالك الله يكرم سيدنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء an kana mai an kana mai tabbai manzo wani abu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yu'jibuna ayyadi ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil ay ayyadi ar-rajul al-aqil min ahli al-badiyah fa akhara an-na'at an al-mansub min yaji ar-rajul al-aqil min ahli al-badiyah sai yazo muna son sai muna Allah Allah muna son mu ga wani mutumin kauye ya zo amma fa mai hankali in mutumin a duba mai hankali ba to tabar da zai amma mai hankali ne zai zo yana tambaya ba ruwan kai gaba kai tsaye gaba da gaba sai mu rika fasi fasi zuwa fa yas'aluhu wa nahnu nasmu kuma san wani mai hankali ya zo yana tambayar manzo Allah mu muna yana tambaya manzo Allah na bada jawabi mu muna fa'idan zuwa fa ja'a rajulun min ahli badiya sai wani mutumin kauye ya zo fa qala sai ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam atana rasuluka ya muhammad رسولك أن أيديك هو جكادك هو من جنبك هو الذي تحبه يا دومنا أتانا فعل ومفعول رسولك فاعل فسيحد فعل وفاعل ومفعول غاية ما هنالك أنه قدم المفعول عن الفاعل وهذا جائز في اللغة العربية أليس ذلك وأمثاله كثيرة أتانا رسولك لو أراد أن يقدم الفاعل على المفعول يقول أتى رسولك إلينا لا يقول أتى رسولك ما ينبغي فيقول أتى رسولك إلينا لا بد وان تتعدى الى هنا اما هنا تتعدى بالانسان دخلت فيها ان المفعول اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك يا يا فزعم الزعم ليس على بابه يقال الزعم مصيه الكذب ولكن الزعم هنا ليس على بابه لان هنا المراد هنا الشيء المتحقق الشيء الثالث الاصل ليس ذلك يعني الزعم هنا مصلحة القسم مفهوم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقة ومع ذلك استمر بالزعم بالزعم ولم ينعه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن الزعم هنا ليس المراد بالزعم هنا مصلحة القسم مفهوم لأن كلمة زعم تحتمل معنيين تحتمل شيء محقق وشيء لم غير محقق ما أشكين هاوسين في زعم الذين كفروا وإذا في سوريا سنا ريا الرياوة أشكين هاوسين ما يكي fada amala na yace manzon ka ya zo mana dan aikin ka zakar ya zo mana sai ya fada mana cewa kai kana fadar cewa Allah ne aiko ka manzon ka ya zo kai ka ce Allah ne aiko ka kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka, haka ne manzon Allah ne aiko wannan mutumin kauye abin da ke cewa ba ma yana da hankali ba ya fi birnin kirki kala kaman khalaqa sama dan aike ka ya zo ya fada mana mu yace kai ka ce Allah ne ya aiko ka sai ce haka al'amari yake Allah ne ya aiko shi farkon da sai ce kaman khalaqa samaa wa ya halitta sama قال الله كما قال الله الله معناه الله هو الذي خلق السماء فخذ وقال الله المراد بهذه الكلمة الله معناه الله هو الذي خلق السماء أو الذي خلق السماء هو الله قال فمن خلق الأرض سيكي توايق لكتفة قال الله الله هو الذي خلق الأرض قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل فهل السماء وهل الكفة وإن من يمن جواز ويكفى ويأجل في فتح بلي فتح ya kai kasan addu'a su akwai abubuwa cikin nutse bakin duwatsu ake kira abubuwan karfe da dalba da mai da الله ba qala هو الذي نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال فأنا ذكي فبالذي خلق السماء na gama ka da wanda ya halitta sama wa khalaqa al-ardha ya halitta kasa wa nasaba hadhihi al-jibala ya aji waɗannan duwatsu ya kafa su ya aji su Allahu akbar Allah ya aiko na gama ka da wanda ya halitta sama da kasa da wannan duwatsu sama da kasa da duwatsu in kai karya ake su na gama ka da tsoron na gama ka da wani halittu sama da kasa da duwatsu Allah ya aiki Allah ne ya aiki kala na'am sai mun zalla ce ni Allah ne ya aiko an gama da wani yanzu kala ta tabbata ke manzo Allah ce eh, Allah ne ya aiko ya tambaya manzo Allah ce eh, Allah ne ya aiko ya za'ama rasuluka da kadaka dan aike sa wanda ka aiko manzo ka yake أن علينا خمس صلوات في يومنا ولا غيرنا يأتي ويأتي ويواجب يصلي a dare da يصلي ala wanda ka taimu Allah ki haka yayi ka gaskiya ya faɗa qala sai shi wannan mutum yake fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka farko bai zance wanda ya aiko ko yanzu da bazan ce na gama ka da sarkin da ya aiko wannan dan kawai فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا Allah ne umurce ka da wannan ala na'am sai manzo Allah ya ce shi arti ba hausa da ce hakuri sai kiwa hakuri sai sai mai in lokacin gonku ne ai da duka ne sai malam sai kai wani ne dan Allah kai wani ne da duka kai wani dan Allah abin da kai nan gaskiya ne ai da duka sai ya jagora ko yasa kowa ke tarbiyyar da yan daba da marasa a kanna ana ta zata zata saboda ni abin da ba a gaskiya ba haka zuwa ke ta zata lafiya eh cikin hayaniya a tashi a yi duka cikin nan a kai ya kawai eh kuma zaka da yake wai akwai zakka da za a karba a cikin yau قال صدقت يقول الله في حكي زكية حكى الامرين قال فبالذي ارسلك هناك ما كان Allahu amarka bi hada Allah ne ya ka da wannan Allah ne yake ai wannan ko ana yi ne don a sa ma ƴaƴa da dukiya Allah ne yake ai wannan ko sun zuciya yake ai Allah ne yake ai wannan ko ko a'a kaza kaza kaza Allah ne ai قال نعم سيدنا الله يكي حكى الأمر قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا da ka da dan aiki ka wanda ka aiko manzon kai ce wai za mu yi azumin watan ramadana a cikin shekara ala sadaka kuma zalla ke ya yi gaskiya haka ne haka al'amari ne qala sai fa billahi arsalaka na gama kar sarkin da ya aiko Allahu amaraka bi hasa Allah ya umarce shi kai azumi watan ramadana a cikin shekara ya wata daya قال نعم كما قال إيه حقا Allah na amsa فالجواب صدق نعم abinda manzo na bai fada gaskiya ya fada abinda ka tambaye ni ko haka ne na eh jawabi na manzo Allah ke barwa ne tambaya tambaya na yake yi a tambaya قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا زكادك نفسكم سورة ما سورة تنبايا بس أما كده تجري تنبايا دون وتلا إني سائلك ومسجد عليك ودي فقط تنبايا أما فا kai hakuri kai kawai zan tsananta zan tsananta ya za a yi dole sai ya hakuri yasa ba hausa aka ce hakuri sai ka hakuri sai ma'aiki kuma ya yi gaskiya kaddara cewa malamin kare ko dai ba kowa ne ne aka zo ana mai tambaya haka قال صدق يتي حقي قال بكاد كاتي ويزن كاتي كتر ثم قال لك يا سيدي قال ثم ولا يا جماعه حج كما هي قال تجوى والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن نارا إلى سيكين لا يأيكوك الجسية بعدان كارا كنس بزي كاي أكنس بزي رجل كومي أكنس وعليك بقى عمشين وانا مكنا يا مسلمين شوف كوكو أهل ينزيني لأبين لك بقى بقى الله يكون إنك تقول يا مسلمين تنينتو إنك يا مسلمين تنينتو ميتو ميتو ميتو ميتو ميتو ميت ya eh? manzon Allah ya aika musu masu musulunta da maguzawa masu wa'azi ya aika musu yan hizba da suka je ya karbi musuluncin ko bai karba sai da zoji manzon Allah to in ya karba wannan manya manyan tambayoyi ina nan su ɗan ne dan ya samu yaki ne wannan suka ce bai karba ba sai ya zo bai sai ya hudda akan da hujja akan to a salaka in na gama kar farki da ayyuka za ka da musulunci kenan ده من أجل الله مطلق هذا آه كاو كلمة كنت وصل لندن هذا كبيت معناه يا زود إيمانك أه؟ abinda ake nufi shi ne ya a abinda ake nufi shi ne ya musulunta ya zo wajen manzo Allah ko ya zo wajen manzo Allah na baba gudu ya musulunta ya musulunta kake da musulunta ba mai sai ke hudda hmm. aka ce ya Muhammad ka da na da kike malaka jibril ya zo ya Muhammad ملائكة جبريل قالت يا محمد كو لوكت لك اللهم اجعلنا من هديت وآتنا من عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي لا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يحب من عليك بارك ربنا وتعاليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ديننا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم فيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم طبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا ترقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أهب لك غلاما بكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكني ذكر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا خطيا فأجاءها النقاط إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم عزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعدهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رشدا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطاي أتوسع عليها وأهش بها على غنمي وأهدت بها على ولمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اسجد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخرجيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى والصلاة كمن اسمي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أبئتنا لتخرجنا من أرض ربنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى